Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lolniya da kuma fara dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan yammacin Asabar ga kanun labarai. kwararru a fannin kiwon lafiya da malaman jami'o'i sun nema ɗage gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil saboda cutar Zika. Wasu sabbin alƙalamla da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura sun nuna cewa an samu ƙarin masu yin kauran sosai daga yankin yammacin Afirka. kusan masu zanga-zanga dubu ne suka yi dandazo tare da rera waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke san diego yayin da donald trump yake jawabi ga magoya bayansa To madalla har yanzu bangarorin jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya sun kasa ɗinke barakar su yayin da babu ɗaya daga cikinsu da aka kyale ta shiga cikin hedkwatar jam'iyyar. A jamhuriyar Nijar an ba da matatar mai ta Sorans izinin sai da kashi hamsin cikin ɗari na man da take tacewa. Haka kuma a Najeriya wasu na kusa da attajirin muhammad indimi sun mai da martani ga rahotanni da sharhohin da suke bazuwa a shafukan sada zumunci na intanet inda ake caccakar wannan attajiri kan wai ya ba da guduma naira miliyan dubu hudu da wani abu ga wata jami'a a nan amurka muna kuma tafa da filin amsoshin tambayoyin ko halin yanzu ga labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. wata wasiƙa ɗauke da sa hannun ƙwararru 150 a fannin kiwon lafiya ta yi kira da ɗage ko kuma a mai da gasar wasannin olympics da za a yi a brazil zuwa wata ƙasa saboda ɓarkewar annobar cutar zika waɗanda suka saka hannun a wasiƙar sun haɗa da ƙwararru a fannin kiwon lafiya da jami'o'i daga ƙasashe da dama inda suka nuna cewa an kai hankali nesa idan aka gudanar da gasar kuma hakan bai dace ba. daga cikin waɗanda suka saka hannun hadda tsohon mai ba da shawara a fannin kimiyya a fadar white house wato dr philip robin wasikar ta kuma yi nuni da cewa irin nau'in cutar ta zika da taɓalla a brazil tana da wani fasali da ilimin kimiyya bai taɓa gani ba ita dai kwaye cutar virus ta zika ana alakanta ta da sa a haifi jarirai da nakasa kamar ta ƙananan kawuna tun a baya dai hukumar lafiya ta duniya who ta gargaɗi masu juna biyu da su guji wuraren da cutar ke bazuwa ciki har da gasar wasannin ta olympics da za a yi a brazil wasu sabbin alkalma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar su nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin afirka su bi ta algeria da libya sannan su nausa yankin nahiyar turai an bayyana alkalman ne a wani rahoto da ƙungiyar ta fitar wanda ya nuna cewa fiye da bakin haure dubu sittin sun ratsa ta hamadar yankin agadas da ke jamhuriyar nijar tsakanin watan fabrairu da na afrilun wannan shekara rahoton ya kuma nuna cewa kusan kashi biyu cikin uku na yawan mutanen an gano cewa suna barin jamhuriyar nijar ne zuwa arewacin afirka sannan sauran mutanen wasu ne daban da ke komawa cikin kasar mafi aksarin bakin hauren na fitowa ne daga najeriya da nijar a cewar rahoton kana sauran suna fitowa ne daga senegal da gambia da mali da kuma kamaru wani kakakin kungiyar wato joel milman ya ce adadin masu yin amfani wato tafiya na karuwa ne saboda kudade kaɗan da ake caja zuwa arlit da sauran yankuna da akan fice zuwa kasashen waje The average cost of migration is anywhere between US $85 and US $345. ya ce kudin da aka fi caja baya wuce dala 85 zuwa 345 na dala amurka wannan kuma kan iya zama dalili kusan masu zanga-zanga dubu ne suka yi dandazo tare da rera waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke san diego yayin da donald trump da ake tunani zai yi wa jam'iyyar republican takarar shugabancin amurka yake jawabi ga magoya bayansa masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da tutocin amurka da na ƙasar mexico sun yi fito na fito da 'yan sanda a birnin da ke kudancin california wanda ke da tazarar tafiya kilomita 24 daga kan iyakar mexico inda kaso mafi tsoka na mazauna yankin al'ummar latino ne 'yan sanda sun ce sun cafke mutane uku ciki har wani mutum da ya tsallake wani shinge da aka gindaya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a baya dai trump ya yi ikirarin cewa zai duba yiwuwar gina wata katafariyar wato katafariyar katanga tsakanin amurka da mexico saboda dakile kwararar da bakin haure ke yi zuwa cikin amurka daga mexico labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu hare-haren sama da amurka ta kai hada da wani na ƙasa da dakarun turkiya suka kai sun halaka mayakan is 104 a arewacin ƙasar siriya a cewar kamfanin jillancin labaran kasa ta turkiya rotannin sun yi nuni da cewa wannan hari ramar gayya ce ga harin wani roka da mayakan na is suka kai da ya fada a lardin kilis ya kuma raunata mutane biyar har na amurka har ila yau ya lalata wasu gine-gine guda bakwai waɗanda 'yan ƙungiyar ta is ke ɗauka a matsayin headquarter zuwa yanzu a wannan shekara kadai mutane 21 suka halaka a yankin kilis kana wasu da dama sun ji rauni dalilin makamai masu linzami da akan harbo daga kasar ta siriya turkiya dai a da takan mai da martani ne ta hanyar amfani da sojin ƙasa sai dai a farkon wannan wata a wani samame da aka kai makamancin wannan turkiya ta kashe mayakan na is su 55 bayan da ta yi fama da hararar roka na tsawon mako guda 'yan tawayen kasar colombia sun saki wasu 'yan jarida su uku da suka yi garkuwa da su a can wajen yankin kasar a jiya juma aka saki 'yan jaridan ciki har da salud hernandez mora wadda 'yar asalin spaniya ce amma ya kasar ta colombia an kuma kama ta ne a ranar asabar din da ta gabata a wani wuri da ake kira katutumbo a lokacin tana aiki akan wani labari na masu shuka irin nan na koka wato ganyen nan da ake hada horar iblis ko kuma cocaine yankin da aka kama ta wuri ne da ya yi ƙaurin suna wajen safarar hodar ta iblis daga colombia zuwa venezuela sai dai ta ce waɗanda suka yi garkuwan da ita ba su musguna mata ba amma sun yi ta sauya mata wuraren zama sauran 'yan jaridan wato diago de pablo da carlos melo suna aikin rubuta labari ne akan sace hernandez mora a lokacin da aka yi awon gaba da su ƙasar ta colombia dai na ƙoƙari ne ta kawo ƙarshen yakin sasan da ya addabi ƙasar wanda aka kwashe shekaru hamsin ana yi da ƙungiyar nan ta 'yan tawaye ta national liberation army labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashi hausa na murya amurka da labarin mu faro daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda aka kasa ɗinke barka jam'iyyar adawa ta PDP lokacin da shugaban bangare guda wato Alimadu Sharif ya shura takalma ya fice daga zauren neman sasantawar. Ga Nasiru da Mayel Hikaya. ganawar da kwamitin amintattun jam'iyyar adawa ta pdp don haɗe kan ɓangarorin da suke fafata da juna kan haƙƙin jagorancin jam'iyyar ya gudana ba tare da samun maslahar kawar da bambance-bambancen ba kwamitin da ya yi kokarin kiran waɗanda suka shigar da jam'iyyar kara kotu su janye kararrakin don samun sulhu bangaren jam'iyyar da ibrahim mantu ke jagoranta na nuna zai yi aiki da kwamitin shirya zaben jam'iyyar karkashin sanata ahmed makarfi gefe guda sanata alimadu sharif na tabbatar da cewa shine shugaban jam'iyyar na halal da ya bi umarnin kotu wajen ɗage babban taron jam'iyyar na fatakwal jigon jam'iyyar ahmed ali gulak wanda tun farko shi shigar da karar da ta tilasta wa jam'iyyar bin tsarin mulkinta na mai da mulki arewa maso gabas don karisa wa'adin ahmed mu'azu ya ce kwamitin amintattun sun ya kaucewa hanya kuma sai jagororin jam'iyyar sun dawo teburin shawari da sanata sharif sannan ne za a samu maslaha gwamnoni da yawancin manya-manyan mu su suka bi alimadu sharif har gida suka roke shi ya zo ya kama karaga mulkin jam'iyyar nan ya yarda musu sun zaɓe shi ya maye gurbin ahmadu ma'azu ku ringa abubuwan da za ku yi ku ringa karantawa kundin tsarin mulkin jam'iyyar nan kada ku yi abun da za ku zo ku yi regretting babu yadda wani a kasar nan zai ce zai keta ko kuma ba zai bi umarnin kotu ba domin kotu nan idan baka bi umarnin ba za su iya su kama ka wata rana abin da ranka yake so zai saba ma kundin tsarin mulki in kuma ya saba ma kundin tsarin mulki sai ka hakura da abin da ranka yake so amma mai helkwatar jam'iyyar da 'yan sanda suka yi bakwa ganin saboda pdp ba ta mulki ne watakila suna neman a kare 'yan sanda ai sun yi aikin su an je port harcourt wa'ansu sun yi convention a abuja wanda ba su da hurmin yi an je port harcourt kotu ta hana zaɓuɓɓukan da za a yi an dawo an ci an saitin kyataka kwamiti dole jam'iyyan tsaro su yi su taka tsantsan dama shugaban amintattun sanata walid jibrin na rarrashin 'ya'yan jam'iyyar su dakata har a samu sulhu. a ce mu ne kuma da mu fita daga pdp sannan mu yi asaran kujerun nan mu yi asaran sanatocinmu 49 ba jama'a ai ya kamata mu yi tunani mu rufa ma kanmu asiri mu ga mu yi abin da ya kamata mu kome zai faru muna jam'iyyar pdp yan pdp dai na cewa farin jinin jam'iyyar ne ke haddasa wannan rudani nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya madala da nasiru a jamhuriyar niger sakamakon wani matakin gwamnatin kasar na ba matatar man soros wacce 'yan kasar china ne suke da galibin hannun jarinta izinin sai da kashi 50 daga cikin ɗari na man da take tacewa maimakon ba kamfanin senadeb din mallakar kasar ta niger ya haddasa muhawara tsakanin kungiyoyin da suke fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adinai wakilin muslimin muni barma na da karin bayani Wata wasikar da ministan man fetur na ƙasar Nishar Pierre Fumakwai Gado ya aikewa takwaransa na kasuwanci Alma Umaru ita ce ta bayyana matakin karbe kashi 50 daga cikin ɗari na harkokin dillancin man fetur daga hannun kamfanin Sony Dep zuwa hannun matatar mai ta Soraz, Wace kamfanin CNPC na ƙasar China ne ke da galibin hannayen jarinta, abinda ke nufin daga yanzu matatar man na da 'yancin bayar da asarin kashi 50 na man da ta tace ga duk wanda ta ga dama. shugabar kungiyar gren mai fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa hajiya ramatu soli na ganin dacewar wannan mataki mun ji shekaru da suka wuce bare da bare wacan sonidap da soraz suna da matsala soraz tana ca sonidap ba ta nan ga biya abun da ya kamata ta maida sonidap tana ce a tana nan ga biya abun ya zan kamar matsala tsakanin su kenan aka kawo aka ce kowa ga aikin da za a yi an raba babu wani matsala kawai abin da ya kamata mu bi sai mu sa ido na farko yanda na ce mu tantance baril nawa ake hudda na biyu baril nawa ake ba su baril nawa ake ba su ita soni dafa a nawa za ta ɗauko shi ta kama 'yan ƙasa kuma a nawa za a sai damuna ita soraz a nawa za ta sai damu ƙasashen waje kuma riba nawa za mu ci a shekara nawa za mu yi muna sai da Alhaji Abubakar mun kaila dan Dubai wani wanda ke bin diddigin harkokin man fetur ɗin Nishar na cewa yanzu duk da an ci ita ta sai da rabi wannan rabi ma to man namu dan yadda zai fita a Kamaru wane ne ya san ne za su ɗauka abin da za su ɗauka lissani za su ɗauka za su faɗe shi ka san fa chinese china fa dama shi ya kama kama ci baron shi da bayan ka san dan china kuma da dan niger mai kuɗi kenan za su ɗauki yadda suka ga dama su kai yadda suka ga dama abin da suka faɗa. shi kuma alhaji salisu ahmadu wani wanda ya shafe shekaru da dama yana hada-hadar mai na cewa rashin kwararru 'yan niger a sha'anin man fetur ya haifar wa kasar asarar kuɗaɗe da dama. ita suraz sun zo neman kuɗi ne shi yasa suka zo suka kamfani su shinuwa su ba sun zo su yi haɗuwa ba ce ba to amma aka waye gari babu mutanen ƙwararru wanda ya zamanto aka sa a wurin wanda suke aiki na cewar peace billahi a sa aikin a'a sai aka waye gari kuna ake ake kashe mara ba a cewar alashi abubakar dan dubai lokaci ya da ya kamata a gwamnati ta saida wa 'yan kasuwa hannayen jarin kamfanin sony dep sony dep a saida ta kwata-kwata a sai da ma kasuwa ita a bar soras ta fi da manta ta tace ta sai da matalakawa wannan mata ta mai da ka gani fa in wani abu ya same ta duk dan Niger mun biya kudin nan fa ba shi ne akan mu da ni kai dan jaridan da ni da dan kasuwa da sojan da kowa da kowa ya mun biya hukumomi a ma'aikatar ministan man fetur da na tuntuba a game da wannan batu sun ce matakin bayar da izinin sayar da kashi hamsin daga cikin ɗari na man fetur ga matatar soraz din bai tabbata ba dai tukuna sun ce wasikar da suka aike wa ministan kasuwanci shawara ce suka bashi domin duba yiwuwar wannan shiri ba wai sakin marar dillancin mai ga matatar ta soras ba kamar yadda ake ta yayatawa sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar shugaban kasa ka taimaka da a gada sulamin muni a cikin 'yan kwanakin rahotanni da sharohi suka yi ta yaduwa a kafofin labaru a najeriya da kuma shafukan sada zumunci na intanet inda aka yi ta sukar lamirin wani attajiri dan najeriya mai suna muhammad indimi kan wai ya ba da kyautar naira miliyan dubu ɗari hudu wato dubu hudu kenan miliyan dubu hudu ga wata jami'ar amurka yayin da al'ummar jihar ta borno suke fama da wahalar talauci wani na kusa da inda din wato alhaji ahmed ibrahim ya ce wannan labarin ba haka yake ba wannan jita-jita da mutane ke faɗi ba gaskiya ba ne wannan kuɗi da wannan mutumin ake cewa ya yi donatin ya ba da gudumawa ne dala miliyan goma sha hudu ba haka ba ne dala dubu ɗari tara ne ya bayar kuma bisa dalilan haka da shi da yaran shi guda tara sun yi da nafitin akan makarantar ɗaya zan iya gaya maka cewa akwai postgraduate akwai wanda suka samu postgraduate a wajen akwai wanda suka samu digiri na farko akwai wanda suka samu digiri na biyu sannan kuma doctorate doctorate din shine wanda aka bawa shi wannan attajiri shi dr muhammad indini ai an dade ana tare wato shi tsakanin shi da lin din nan sun fi shekara goma sha biyar ana mutunci ana sadar ana ana sadarwa ana zumunci tare da su to kaga ai don ya dauki dala dubu ɗari tara ya ba da eh, gudumawa wanda dala dubu ɗari tara in aka duba a nerance a najeriya bai fi miliyan ɗari biyu da hamsin ba so kaga yadda mutane suka ɗauki abin suka ce biliyan hudu ne da dubu ɗari biyu da su menene kuma ba haka ba ne. To amma abin da mutane suke faɗa a yanar gizo shine cewa me zai sa zai ɗauki kuɗi ka ce ba miliyan goma sha hudu ba miliyan dubu ɗari tara ne me zai sa zai ɗauki wannan kuɗi mai ɗan karen yawa a nairance ya ba da wata jami'a da take amerika maimakon a ce ya bayar a wata jami'a a nan alal misali a nan maiduguri ko kuma wata cibiya ko makamancin haka. To alhamdulillah Malam Ibrahim Alfa ba shi ne abun dubawa ba abun dubawa a nan shi ne wannan attajiri alhamdulillah ya ba da gudumawa daban-daban a wurare ya ba da naira miliyan ɗari biyu wa mutanen da uh, ambaliyar ruwa ta da su a nan a jihar Kogi ya ba da dala miliyan biyar wanda kowa ya sani lokacin da jonathan ya fito yake dukkan attajirai na najeriya kowa ya kawo gudumawan shi wanda shi da kanshi ya ce zai bi gida-gida ya bi kowane attajiri da yake najeriya ya ba da gudumawa shi wannan mutumin shi wannan wannan wannan wannan ya ba da dala miliyan biyar kowa ya sani gashi nan a rubuce a cikin dubu biyu da goma sha hudu kuma ya ba da ya kawo kayan taimako a nan a jihar maiduguri wanda kudinsu ya kai biliyoyin nerori a nan a jihar maiduguri a dubu biyu da goma sha biyar shi muhammad indimi ya ba da naira miliyan ɗari ɗaya wa mutanen gudun hijira da suke nan a jihar adamawa wanda shi gwamna bindo da kanshi ya fito kan iya ya ya kamata a tajirai su bi sahun alhaji indimi saboda wannan gagaruman abin alheri da ya zo yi wa mutane. kada a sha da cewar ana tare da sashen hausa na murai amurka a birnin washington dc ne yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da shirin mu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji ƙarshen amsoshin tambayoyi kan tsarin shugabancin jamhuriyar nijar da kuma tarihin jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Bari mu fara da ƙarshen amsar tambaya kan tarihin jami'ar Harvard. Idan mai tambayar Usman T. Usman kanan dabo da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya na saurare. Ga Dr. Aminu Gamawa da ƙarshen amsar ku. Mu da muka samu babban matsalar da na samu lokacin da na samu zuwa nan shine ta yaya zan yi na biya. Mm. saboda kuɗin ko na sai da abin da na mallaka <laughs> bai wuce biya min kuɗin jirgi ba ba amma Allah cikin ikonsa suna da tsari a nan idan ka cancanta kuma za ka iya yi ɗin za a iya baka tallafi kuma da na zo nan ina koyarwa ina yin nazari ina yin bincike ya taimaka min wajen samun kuɗaɗen da zan biya ne karatuna ba tare da na samu tallafin ko kobo daga gida ba. Yawa, to Dr. Gama watakila kuma masu saurare za su so su san ko shin wannan jami'ar tana da kamar tsarin karatu daga nesa kamar yadda sauran jami'o'i ke da shi kamar ah, a ce ga ah, reshe kaza. na jami'ar kuma a rinka yi ta kwamfuta ko wani abu haka to sun kiyaye da yake kasan tana da suna ba sa so a bata musu suna mm. sun kiyaye irin buɗe rassa da yawa saboda matsalar da jami'o'i suke samu daga sun fara buɗe rassa rassa mm. sai a ce ai rassa kaza ba su da kayayyakin aiki ko ba su da kwararrun malamai haka zalika akwai eh, course course da wasu suke yi abin da ake kira online course ko kuma eh. distance learning mm-hmm. eh, maganan gaskiya shine shirin da suke da shi kawai shine akwai wato kwasa-kwasai na arha Hmm. da ake ba wa mutane ba tare da an karɓi kuɗin su ba ma'ana za a je aji sai a ɗauki dukkan bayanai da lekcoci da aka yi sai a tattara su sai a sa su a intanet hmm. wato a sa su a yanar gizo mai so zai iya zuwa ya gani kamar ka zo harvard amma kai ba daga garin ka zaka iya sawa ka ji ka gani hmm. amma kwanan nan akwai wasu kwasa-kwasai na arha da aka fito da su wanda mutum zai iya zuwa ya yi rijista ta intanet amma ko ka gama wannan ba wai digiri za a baka ba amma za ka samu ilimin idan har masu sauraro suna son karin samun bayani akan wannan za su iya tuntuɓa ta ko ta facebook ko ta twitter ni kuma zan iya kokari na gana ba su bayanin yadda mutum zai iya amfana da irin ilimi da ake da shi a nan da kuma wato kayayyakin karantarwa da ake da shi. To watakila kuma za su san shin idan kai wannan na yanar gizo din ka samu sakamako mai kyau akwai yadda kuma ita jami'ar za ta taimaka maka ta ɗauke ka ko ko dai babban makasudin yin wannan shirin shine a koya wa mutane su samu ilimin misali eh. yanzu kamar yadda za ka iya buɗe shafin yanar gizo eh. a ce akwai aji na musamman akan wannan ko kuma yadda za ka yi kasuwanci ta fara ah. kasuwanci daga babu kuɗi har ka fara har ka samu kai nasara ah. ni ina ganin babban abin shi ne ba ma zuwa jami'ar ba kawai samun wannan ilimin cikin kyauta shi ne eh. babban makasudin hmm. amma har ana iya baka shaidan cewa kayi wannan karatu a nawa tunanin ne idan har kai wannan wannan shaidan ba mamaki idan ka sake neman shiga wani shiri na hmm. musamman hmm. zai iya taimaka maka su gane cewa to wannan haziki ne tunda har ya samu ya kammala wannan shiri da muka yi wataƙila eh, in aka ba shi dama ya zo nan gurin zai iya yin ƙoƙari dangane da tambayar ka ko akwai 'yan Najeriya da yawa a nan ko babu. Ah, akwai 'yan Najeriya duk yadda ka je ka amurka musamman a jami'o'in ilimi za ka ga 'yan najeriya hmm. sai dai kash abin da zai dan baka um, takaici shine da yawa daga cikin su ba 'yan arewa ba ne bai wuce mutum ɗaya ko biyu ne daga arewa ba a nan harvard amma za ka iya samun 'yan najeriya da ke daga wasu bangarori a akwai su a nan kuma hakan nan ga yana da dangantaka da cewa ko da a kasar ma yawancin waɗanda suka zo daga najeriya suka zauna a nan ba 'yan arewa ba ne so ba mu da yawa a nan amma kuma mutanenmu eh, musamman hausawa mutanen arewacin najeriya mutanen nijar da sauransu ya kamata su fahimta cewa in aka zo harkar neman ilimi akwai dama da ake da shi a nan gurin da ya kamata eh, kar a bar su a baya saboda shi neman ilimi a ko ko'ina yake za ka same shi maganganu da mutane suke faɗa cewa in ka zo ba za ka iya ba ko akwai wahala ko da sauransu duka wannan sai dai mutum bai sa a kansa ba muna fatan cewa yawa daga cikin mutanenmu za su tashi su san me ake ciki kuma akwai abin da ya shige maka duhu ne za ku iya tuntuɓa na insha Allah zan yi kokari na in ba ku amsa sai kuma ƙarshen amsar tambaya kan tsarin mulkin jamhuriyar Nijar idan kwamar Bala Usman Karasuwa na saurare ga masanin tarihin jamhuriyar Nijar Malam mai na kartai bukar da ƙarshen amsarka kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo mana. mai tambaya na son ya san shin jamhuriyar nijar tana da tsarin na majalisar tarayya a'a majalisa ta nijar ba majalisa tarayya ba ce ba ita majalisa ta tarayya daki biyu gare ta akwai abin da ake ce ma assembly national majalisar dokoki nan ne zaka ga an zaɓi diputoti al'umma za ta zaɓi su kuma kowane yanki na nijar an san ko kujera nawa ce misali kamar ƙasar zandar dan majalisa 33 ne maraɗi 32 tawa 31 in ka ɗauki kamar nan yamai guda goma ne to duka dai wato wannan misali ne kuma a cikin madarsa ta tarayya akan yi kuma ɗaki na biyu inda akwai 'yan madarsosi da ake ɗauka su kuma a sunan jiha in ka ɗauki musamman kamar amurka ko wata jiha tana da wato abin da ake ce masu senator mutum biyu a najeriya ma wato jihohin nan 36 na najeriya ko kowace akwai ɗakin su da ake ce masu ma la chambre de ta ma Najeriya majalisar eh, wato sinatar kuma su ma dai majalisar dokoki ne to mu a nan Nijar ba tarayya ba ce ba to saboda wannan kin kadai majalisar ta mutane ya daki guda ne gare ta da ake ce ma Assemblée nationale kuma dubte ɗari da goma sha uku ne a Nijar to yanzu an sauya doka ita majalisa ta gaba da za a yi yau da sati ɗaya sati biyu ita an kai ta a ɗari da saba'in da ɗaya kuma duka 'yan majalisa na ƙasa ne gabaki ɗaya da an zaɓe shi lalle za a zaɓe shi a sunan yanki kaza a sunan gari kaza amma da an zaɓe shi to ya tsaye da zama ɗan shi dan majalisa ƙasa ne gabaki ɗaya ba na jihar shi bane ba na ƙasa ne gabaki ɗaya a nan Nijar kenan ya bambanta tunda ita uditar ne ba ita federal bane ba ba federal bane ba to ba mu da wannan ɗakin na biyu wanda ake zabowa a sunan kasashen kansu. kenan nan sai dai majalisar dokokin ƙasa sai dai majalisar dokokin ƙasa da muke cewa assembly national wato sakamakanta a amurka shine abin da ake cewa la chambre des représentants a faransa shine ake cewa assembly national Zauri ne kawai na wakilan ƙasa to amma akwai ƙasashe da yawa waɗanda ba tarayya ba ce ba tsari ne irin na nijar kuma suna da ɗakin nan na biyu musamman ƙasar senegal musamman ƙasar faransa ita da kanta tana da wannan ɗakin nabi da ake ce ma shamba da senator to kuma a lokacin senator su ana zaɓo mutane ne a sunan collectivity collectivity a turance kamar a ce dai ba al'umma ta ƙasa ga baki ɗaya ba ita kamar wato kamar a ce dai collectivity territorial a cikin tsari na decentralization akwai abin da ake cewa collectivity territorial wato tsari na al'umma man wato kamar tsari kananan karkara eh, tsari na kankanan karkara wanda aka ba su inci su yi dan tattalin arziki na gefe to wato su akan ba su izinin su ma su zaɓi mutane su kai a wannan ɗaki na biyu da ake ce ma senator amma aikin su yakan bambanta da na assembly national din dan in kama aiki ne na doka ita assembly national din ita aka shishi ita aka hikani kenan nan ma kaga ya bambanta da wato irin na kasashe kamar irin na tarayya to eh, bisa tsarin mulkin niger shin za a iya cewa kamar eh, majalisar tarayya ko kuma majalisar dattawa ba ta da amfani ga tsarin mulkin nijar shi yasa ake amfani da majalisar dokokin ƙasa kawai a'a yo ai ita majalisa wannan ta senator in ba dan ba ta da amfani bane ba ga wato ai in aka kawata akwai iko da ake bata akwai abubuwa da ake sa ta yi ai an yi zancen shi lokacin da aka yi jamhuriya ta shidda a nan nijar a cikin wannan constitution an yi zancen daki na biyu da ake ce ma senator shi ma za a yi shi ne tsari irin na senegal collectivity da irin na france to sai wannan zancen aka bi da shi kawai yanzu babu zancen daki wannan na biyu a cikin wannan sabon constitution ta wato jamhuriya ta bakwai to amma ko an yi shi ai ba za a ba shi umarni ne za a wukilta shi bisa kan wasu irin al'amarori wato kamar tattalin arziki na gefe kamar tattalin eh, rayuwa to abubuwa ne daga saka na wanda suka yi kusa da rayuwa ta dan adam su ne yawanci a duniya ake ba wannan wato daki na biyu to dan an yi shi ba zai shiga ba cikin attribution na wato abin da muka ce ma assembly national yanzu kowace ƙasa tana da tsarin ta tana da yanayin ta kuma ta sa gaba wani guri sai ta yi niyyar ko ta sa wannan ɗakin na biyu ko ta riba ta gani ana iya dangana ba tilas ne ba sai an yi shi. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin dr aminu gamawa da malam mai na kartai da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau a gaida ibrahim ga takardar labaran duniya wata wasiƙa ɗauke da sa hannun ƙwararru 150 a fannin kiwon lafiya ta yi kira da ɗage ko kuma a mai da gasar wasannin olympics da za a yi a brazil zuwa wata ƙasa saboda ɓarkewar annobar cutar zika waɗanda suka saka hannun a wasiƙa sun haɗa da ƙwararru a fannin kiwon lafiyan da jami'o'i daga ƙasashe da dama inda suka nuna cewa an kai hankali nesa idan aka gudanar da gasar kuma hakan bai dace ba. wasu sabbin alkalma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar su nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin afirka su fita algeria da libya sannan su nausa yankin nahiyar turai an bayyana alkalma ne a wani rahoto da kungiyar ta fitar wanda ya nuna cewa fiye da bakin haure dubu sittin sun ratsa ta hamadar yankin agadas da ke jamhuriyar nijar tsakanin watan fabrairu da na afrilun wannan shekara kusan masu zanga-zanga dubu ɗaya ne suka yi dandazo tare da raira waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke san diego masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can da karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mu yi ban kwana muna mika sakon ce murna ga iyalan marigaya alhaji da mu karafa inda muke taya su muna auren diyarsu na fisatu sana da mu karafa wadda aka daura yau a birnin jos a jihar plateau yanzu a madadin saura abokan aiki musamman ma mahmud lalo da kalib get ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya